Hanyar Adalci Darasi na hamsin da ɗaya Ƙarin koyarwar zabura Salamu alaikum, abokai masu sauraro, Yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. yau na jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce mun bincike Sura biyu na fari cikin littafin zabura, lalle za mu ji daɗi in lokaci ya isa mu yi nazarin kowace zabura cikin littafin, sai dai ba zai yiwu ba domin akwai surori ɗari da hamsin cikin zabura. Duk da haka, kamin mu rufe littafin zabura, muna son mu yi nazarin wata waƙa wadda Allah saukar ga tunanin Dauda, wato Sura ta ashirin da biyu. Suran nan tana da muhimmanci domin ta yi anabci a kan irin mutuwar da za ta sami almasihu, mutuwa mai tsananin azaba, domin ya bashin zunubi, domin dukan ’yan Adam. Dauda ya yi rayuwa shekara dubu kafin zuwan almasihu. A suran nan ya yi annabcin wajen abu talatin waɗanda za su faru a ranar mutuwar almasihu. Sa'ad da mun zo ga karatun Lanjila wadda take da labarin almasihu, za mu ga kowane abu ya faru daidai da dauda annabin Allah ya hango. Saboda haka, mun tabbata waƙar nan ba ta fito daga tunanin mutum ba, amma daga tunanin Allah. Allah kaɗai ya iya tsinkayi daidai wa daida abubuwan da za su kasance nan gaba. Yanzu bari mu saurari abin da annabi Dauda ya rubuta a Zabura ashirin da biyu. A wannan Sura, Dauda ya rubuta tunanin da zai zauna a zuciyar almasihu a waccan rana, inda zai zubar da jininsa hakkin zunubi, ya ce, Ya Allah na, ya Allah na, don mi ka yashe ni, na yi kuka mai tsanani, ina neman taimako, amma har yanzu baka zo ba, amma an naɗa ka mai tsarki, wanda Isra'ila yake yabonsa. a yanzu ni ba mutum ba ne, tsutsa ne kawai, raina ne abin ba'a ga kowa da kowa, ƙarfina ya ƙare, ya rabu da ni, kamar ruwan da ya zube ƙasa. Dukan gaɓoɓina sun gwaggwabce, zuciyata ta narke kamar narkakken danƙon zuma, na ya bushe kamar ƙura, harshena kuma yana liƙe shi dasashina na sama, ka bar ni matacce cikin ƙura, ƙungiyar mugaye na kewaye da ni suka taso mani kamar garken karnuka suka soke hannuwana da ƙawahuna. Bari mu ɗan dakata a nan, ko ka fahimta abin da annabi Dauda ya rubuta game da almasihu shekaru dubu kafin zuwan almasihu cikin duniya, Dauda ya rubuta. ƙungiyar mugaye na kewaye da ni, suka soke hannuwana da ƙafafuna. Da kalmomin nan dauda ya yi anabci cewa, ’yan Adam za su sassoke hannuwa da ƙafafun almasihu, su buga ƙusoshi a cikinsu, domin su hau da shi a kan gice. Me ya sa annabi dauda ya rubuta a cikin zabura cewa mugaye za su sassoke hannuwa da ƙafafun almasihu? don mi almasihu zai sha mutuwa mai muguwar azaba irin wannan, saboda mi Allah zai bar mutane su kashe mai fansa mai tsarki wanda ya aiko. Maganar Allah ta nuna mana dalili, dole ne mai fansa ya sha matsananciyar wuya, ya mutu mutuwa mai tsanani, haka ya ɗauki matsayinmu, ya sha hukuncin Allah a madadinmu. tun da shike sakamakon zunubi mutuwa ne. Dole almasihu ya ɗanɗana azabar gidan wuta wadda ke ladanmu saboda zunubanmu. Allah cikin alherinsa ya ƙudurta ya aiko da mai fansa wanda baya da zunubi ko ɗaya, domin tare da yardan ransa ya sha wahalar mutuwa a madadin dukan mutane. Ibraniya Sura biyu aya tara ta haka Allah ya buɗa ma ’yan Adam hanyar gafar zunubi da ƙofar rai madawami, ba tare da ya ƙaryata adalcinsa ba. Almasihu zai biya sakamakon zunubanmu. Mutuwar almasihu mai adalci ita ce dalilin da Allah mai adalci ya iya lissafta adalci ga kowane mai ba da gaskiya gare shi. Abin da annabi Dauda ya rubuta game da mutuwar almasihu abin mamaki ne ƙwarai da gaske, ka yi tunani shekara dubu kamin haifar almasihu, Dauda ya rubuta dalla-dalla yadda almasihu zai sha wuya bisa gicciye, inda za a haɗa shi da ƙusoshi, yana da kyau ka gane, Romawa ne sun shirya hanyar mutuwan nan mai azaba, inda ake buga ƙusoshi ga hannuwa da ƙafafu a haɗa mutum ga babban icce mai tsayi da magilmansa wanda ake kira gice. Amma sa'ad da Dauda ya rubuta labarinsa a zabura, al'ummar Roma ba ta kasance ba tukuna, mutane ba su san da wannan gice hanyar hukuncin kisa ba, amma Allah ya sa saƙonsa game da mutuwar almasihu bisa gice a tunanin Dauda ya iza annabi ya rubuta ta a zabura domin mu tabbata mutuwar almasihu bisa gice shirin Allah ne, domin ya cece mu daga sakamakon zunubanmu. Gaskiyar da ke cikin wannan Sura a sarari take, ya kamata mu mai da hankali gare ta, sai dai ba kowa da kowa ya yarda da wannan saƙon Allah ba, har wayo waɗansu suna ƙaryatar abin da Dauda annabin Allah ya rubuta a zabura game da mutuwar almasihu bisa gice. Suna cewa, Sam, Allah ba zai yarda almasihu ya mutu mutuwa mai azaba da kunya irin wannan ba, amma masu faɗin wannan jahilai ne, ba su san littattafan annabawa ba, ba su san shirin Allah na ceton masu zunubi ba. Abokai na ƙwarai, masu sauraro, ku yi hankali kada ku ƙyale hanyar ceto ta Allah. Karin magana tana cewa, Ba labari jahilci yana kashe mutum, da jahilci mugun ciwo ne, da kuma rashin sani ya fi dare duhu, kuma maganar Allah ta ce, Ta yaya za mu tsira idan mun ƙyale irin wannan babban ceto? Bisa ga Ibraniya Sura biyu aya uku, kuma, gama saƙon gice kamar maganar banza ce ga waɗanda suke hanyar hallaka, amma a gare mu, mu da ake cetonmu maganar ceto ikon Allah ne. Kurintiyawa ta fari Sura ta fari aya sha takwas. Yanzu bari mu ci gaba cikin abin da Dauda ya rubuta a game da yanayin mutuwar almasihu bisa gice, mu ji maganar almasihu. A zaburan na ta ashirin da biyu, Ya Allah na, ya Allah na, don mi ka yashe ni, duk wanda ya ganni sai ya maishe ni abin dariya, suna zunɗe na da harshensu, suna kaɗa kai, suka ce, Ka dogara ga Ubangiji, me yasa bai cece ka ba, idan Ubangiji na son ka, don mi bai taimake ka ba, ƙarfina ya ƙare, ya rabu da ni, kamar wanda ya zube ƙasa. dukan gaɓoɓina sun gaggwabce, zuciyata ta narke kamar narkakken danƙon zuma, na ya bushe kamar ƙura, harshena kuma yana liƙewa dasashina na sama, ka bar ni matacce cikin ƙura. Ƙungiyar mugaye na kewaye da ni suka taso mani kamar gargen karnuka, suka soke hannuwana da ƙafafuna. ana iya ganin ƙasusuwa na duka, magabtana suka dube ni, suka zura mani ido, suka rarraba tufafina a tsakiyarsu suka jefa ƙuri'a a kan babbar rigata. Da zancen nan dauda ya anabci cewa, bayan da mutane suka hau da almasihu bisa gice, za su yi masa ba'a suna zaginsa, su ci mutuncinsa, su zura masa ido, su raba suturarsa, a tsakiyarsu, su jefa ƙuri'a domin rigarsa. Bayan shekara dubu, dukan waɗannan suka kasance daidai yadda Dauda ya rubuta. Ku saurari abin da ke a rubuce a Lanjila game da mutuwar almasihu. Nassi ya ce, Da suka gice shi, sai suka jefa ƙuri'a suka raba rigunansa, bayan haka sai suka zauna a nan suna gadinsa, mutane da ke wucewa suka riƙa zaginsa suna kaɗa kai suna cewa, Idan kai ɗan Allah ne, ka sabko daga gicen mana. Haka kuma manyan firistoci da malaman dogogi da shugabanni suka riƙa yi masa ba'a, suna cewa, Ya ceci waɗansu ya kasa ceton kansa, idan shi sarkin Isra'ila ne, bari ya sabko daga gicen mana. sa'an nan za mu gazganta shi, ya dogara ga Allah, bari Allah ya cece shi yanzu, idan yana so, don ya ce, wai shi ɗan Allah ne. Mati Sura ashirin da bakwai, aya talatin da aya talatin da aya talatin zuwa arba'in da Kenan Lanzila ta ba da labari yadda kalmomin Dauda annabin Allah suka cika. Kuma yau mun karanta yadda Dauda ya yi annabci cewa almasihu zai ji ƙishirwa ƙwarai ya sha wahala da yawa a jikinsa har ma da zurfin ruhunsa da ransa. Shi ya sa aya ta farko almasihu ya kira cewa, Ya Allah na, ya Allah na, da me ka yashe ni. Sa'ad da muke nazarin Lanjila za mu ga komai ya faru daidai yadda dauda ya yi anabcinsa a zaburan nan. Saboda mi almasihu ya kiran nan daga gicciye cewa, Ya Allah na, ya Allah na, don mi ka yashe ni, ya yi shi domin Allah mai tsarki ne, bisa ga zaburan nan ta ashirin da biyu aya uku, bayan haƙuri da zunubi sam, dole Allah da kansa ya juya ma almasihu bayansa sa'ad da yana bisa gice Ya raba kansa da shi domin Allah ya aza hukuncin dukan zunubanmu. Domin wannan littattafai suna cewa, Almasihu bai taɓa yin zunubi ba, amma saboda mu Allah ya maida shi kamar mai zunubi, ta wannan dalilin ne cikin almasihu za mu iya samun adalcin Allah. bisa ga Kurintiyawa ta bi Sura biyar aya ashirin da ɗaya. Yabo ya tabbata ga Allah, akwai wani abu kuma da annabi Dauda ya hango cikin zabura, labari mai daɗi ƙwarai. A Sura goma sha shidda, Dauda ya rubuta game da almasihu cewa, Ba za ka bar raina ga lahira ba, ba kuwa za ka bar mai tsarkinka shiga ruɓa ba, za ka bayyana mani tafarkin rai. Zabura ta goma sha shida aya goma da sha ɗaya. A nan Dauda ya yi anabci game da shirin Allah ya tā da almasihu daga kabari, domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai rayu tare da shi a gaban zatin nan mai tsarki na Allah har abada. Saboda haka, Lanjila ta shaida cewa, Almasihu ya mutu saboda zunubanmu, kamar yadda littattafai sun faɗa, cewa an binne shi, an tada shi a rana ta uku. kamar yadda littattafai sun faɗa. Korintiyawa ta fari Sura sha biyar aya uku da aya ta hudu. Kuma Dauda ya yi anabci cewa bayan tashin almasihu daga matattu, Allah zai ɗauke shi sama, ya faɗa masa, ya zauna a hannun damansa, har ran da zai dawo ya yanke hukunci a kan mutanen duniya. Shi ne abin da Dauda ya rubuta a Zabura Sura ta ɗari da goma. cewa, Ubangiji ya ce ma Ubangijina, Ka zauna ga hannun dama na har in mai da maƙiyanka a matashin sawunka. A ƙarshen Sura ashirin da biyu, Dauda ya rubuta, Dukan al'ummai za su tuna da Ubangiji za su zo gare shi daga ko'ina a duniya, dukan kabilai za su yi masa sujada, zuriya masu zuwa za su bauta masa. mutane za su ambaci Ubangiji ga zuriya mai zuwa, mutanen da ba a haife su ba tukuna, za a faɗa musu, Ubangiji ya ceci jama'arsa. Kalmomin ƙarshe na wannan zabura su ne, Ubangiji ya ceci jama'arsa, me almasihu zai yi, zai mutu a maimakon dukan masu zunubi, zai cika kowane abin da Allah ya alkawalta ma Adamu da Hawwa'u game da mai fansa wanda zai cece su da zuriyarsu daga sakamakon zunubinsu. Almasihu zai mutu haɗaya ta ƙarshe, ta dalilin mutuwarsa bisa gice, Almasihu zai kammala ya kuma kawas da haɗayun bisashe, alamun da Allah ya bukata daga masu zunubi a da, kamar ragon da ya mutu a madadin ɗan Ibrahim mai fansa zai mutu a madadin masu zunubi, haɗaya cikakkiya ta ƙarshe domin har abada. Shi ne labari mai daɗi wanda Allah ya lamma duniya. Almasihu ya mutu a madadinka, ka ba da gaskiya gare shi, za a cece ka daga hukuncin Allah. Ƙofar ceto a buɗe take sosai domin kowa ya gazganta ya shiga. Shi ya sa, gab da mutuwarsa, almasihu ya kira cewa, An gama! Yohana Bishara Sura goma sha tara aya talatin. Wato, Ubangiji ya ceci jama'arsa, bisa ga Zabura ta ashirin da biyu ɗin aya talatin da ɗaya. Allah ya tabbatar da cikakkiyar haɗayar almasihu ta hanyar tada shi daga matattu a rana ta uku za mu yi nazarin dukan wannan dalla-dalla sa'ad da mun kai ga binciken littafin Lanjila. Amma ga yanzu, bari mu tuna da wannan shekara dubu kamin haifar Yesu almasihu, annabi Dauda ya anabci cewa masu zunubi za su soke hannuwa da ƙafafun almasihu, kuma kada mu manta da dalilin mutuwa mai azaba ta almasihu. ya mutu domina da dominka da dukan masu zunubi, domin dukan wanda ya gaskanta da shi kada ya lalace, amma ya sami rai madawami. Almasihu ya yarda mugaye su soke hannuwansa da ƙafafunsa domin muradinsa ya cika nufin Allah, da kuma ta dalilin girman ƙaunarsa gare ni da gare ka da gare ki, ku ji abin da Yesu almasihu ya faɗa cikin lanjila. ina ba da raina saboda in sake ɗauko shi kuma, ba mai ƙwace mini rai, domin ni da kaina nake ba da shi, ina da iko in ba da shi, ina da iko in ɗauko shi kuma, abin da Ubana cikin sama ya umarce ni in yi kenan. Yohana Bishara Sura goma aya sha bakwai da aya ta goma sha takwas. Abokai masu sauraro, ko kuna godiya ga Allah, kuna ɗaukakarsa. domin ya aiko da almasihu ya cece ku daga zunubanku, littafi mai tsarki ya ce, Yesu almasihu ma ya sha wuya domin ku, ya ɗauki zunubanmu a jikinsa sa'ad da aka gice shi a gungumen itace, ya yi haka domin ta wurin mutuwarsa mu rabu da zunubanmu, mu yi zamanmu da adalci, kamar yadda aka rubuta ta wurin ciwon da aka yi masa. kun sami warkarwa, saboda zunubanmu ne aka ba da Yesu ga mutuwa, kuma an tada shi da rai domin mu sami zaman marasa laifi a gaban Allah, domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi, kada ya halaka, amma ya sami rai na har abada. Bari Allah ya bayyana muku ɓaro-ɓaro kowane abin da muka karanta yau. Na gode domin sauraro in Allah ya yarda darasi mai zuwa, za mu ci gaba cikin littattafan annabawa, mu kai ga labarin Suleimanu ɗan Dauda. Allah ya sa muku albarka, yayin da kuna yin tunani a kan dalilin da ya sauka ma annabi Dauda nassin nan, suka soke hannuwana da ƙawahuna. Zabura ta ashirin da biyu aya sha shida, Allah ya taimake mu, amin.